الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki muna gode ma Allah akan baiwarsa da yake zubo muna sariya da marice kuma muna ƙara godiya ga Allah ta'ala da ya mu ikon waɗuwa, domin ainihin ci gaba da karatu a cikin littafin maftakar zadil ma'ad fi hadi khairul ibad inda darasinmu da ya gabata shi ne darasi na goma sha shida a cikin wannan littafi inda muka kawo ƙarshen fatsali na goma sha biyu fasali da yake bayani akan shirya ta babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da abin da ya shayi sallar du'a ina yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu hara warkon a babe na goma sha fasali na goma sha uku mai bayani akan shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da abin da ya shahi sallar juma'a wanda shine darasinmu na goma sha bakwai a cikin wannan littafi kamar da malam ya saba sai ka mana cewa faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fasali mai bayani akan shiryar babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bil juma'a da bayanin a sallar juma'a isa خصائص maha sai malam ya fara da ambaton wasu abubuwa da suka keɓanci ranar jum'a an keɓanci kaza saboda ranar jum'a an keɓanci kaza ga ranar jum'a Ba a taƙaice ibn al-qayyim a can cikin زاد المعاد في قدر خير العباد nashi ya ambaci abubuwa guda talatin da uku waɗanda aka keɓance ga ita wannan rana ta juma'a malam da ya lakasa mana wannan littafi ya yi talafisin sa to shi kuma ya ɗan ambaci wasu abubuwa da ba su kai adadin wancan ba amma shi malam irin qayyim ya ambaci abu talatin da uku waɗanda suka shahi ita wannan rana ta juma'a ko kuma suka keɓanci ranar juma'a daga cikin abubuwan da suka keɓanci ranar juma'a akwai abu na warko girmama wannan yini da kuma irin ɗaukakar da Allah ya ba wannan yini na juma'a abu na biyu an so yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan rana ta juma'a Allah ya keɓance wannan safiyar ko wannan wunin da haka abu na uku da aka keɓance ranar juma'a akwai wanka saboda tahiya sallar juma'a da banin ta yi sallar juma'a to akwai buƙatar ka yi wanka abu na hudu akwai sa turare wanda ake banci ranar juma'a da cewa inda kana juma'a ana so ka sa turare nan ka sa mafi kyawun tuwayinka kirarka saboda kamar wani idi ne da yake maimaituwa a tsakankaninmu kowanne abu na biyar a abu biyar shine an so mutum ya shagaltu da yin sallah da zikiri idan ka shiga masallaci ka yi sallah nan ka ci gaba da ambacin Allah abu na shidda an so ka yi asawaki gabanin tayyarka a wurin ainihin sallar juma'a wanda wani abu ne da aka keɓance wannan rana ta juma'a da shi'a na bakwai kuma an keɓance ranar juma'a da yin sauko kai sauko ka ta yi ita wurin juma'a ɗin abu na takwas wanda a abu na takwas daga cikin abubuwan nan shi ne an keɓance wannan rana ta juma'a da kai shiru a saurari hudu ba a lokacin da limam yake gabatar da hudu ba abu na tara an keɓance ta da ana son karanta suratul kafi a wannan rana ta juma'a abu na goma shi ne ɗaura sutura wacce ita an mafi kyawo daga cikin sutura da mutum ya mallaka amma nan mala abin da ya ce mana kawai wanda kara kasa isa yau ma'a e eh, ya ambaci abubuwa da aka keɓance ma wannan rana kuma saha anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya inganta daga annabi tsira da aminci tabbata a gare sa annahu qal shi annabi ya ce adallallahu anil juma'a man kana qablana Allah ya ainihi batar da juma'a ga waɗanda suka gabace mu ma'anar wannan al'ummomi waɗanda suka gabace mu Allah bai ba su damar gane ranar juma'a ba balantana na su zaɓe ta a matsayin rana ta ibada wa kana lil yahudi yawm as-sabt sai zamana su Yahudawa abin da suka zaɓa ranar Asabar, wannan ita ce ranar su ta ibada. Wa kana linnasara yawmul ahad, su kuma Yahudawa sai suka zaɓe a ranar Lahadi. Ba ja Allah bina, sai Allah ya zo da mu mu al'ummar wannan babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadana da Allah ya taho da mu sai ya shirye shi mu li juma'a? jum'a akan wannan rana ta jum'a ibadar mu ta yin sallah ta juma'a ta kasance a wannan rana ta juma'a Allah ne ya shirya da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan wannan baiwa da ya musu ya fatar da Yahudawa da Nasara akan rashin gane muhimmancin wannan rana kuma bai ba su damar ta ba. Baja alal juma'a sai Allah ya sanya ita juma'a, baja alal juma'a ta wasu wal ahada. sai Allah ya sanya wani juma'a da asabar da na lahadi da kamar yadda aka ambata yahudawa sun sun zaɓi ranar asabar nasara suka zaɓi ranar lahadi mu kuma al'ummar musulmi Allah ne shirya da mu akan wannan rana ta juma'a sai zamana ga ranakun guda uku duk kamar ranaku ne na aidi ibada kamar wada Allah ya bibi daunin juma'a akan sauran waɗannan wunuka guda biyu na asabar da lahadi gabanin ma a zo a share ibadodin da ake yi a ranar asabar da ranar juma'a tunda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayanin cewa annabi musa inda yana raye ba wani abu da yake a kansa in ba ya biyo ne ba za mu ke kenan magana wani na bin addinin annabi musa ko kuma wani na yahudanci ko saranci bayan Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam, wannan ba addini yake yi ba wa kadhalika hun, aga su yahudawa da nasara da suke yin addinin su a ranar asabar da ranar lahadi waɗanda ba suke a kan addinin gaskiya wanda an riga an shaye yahudanci an share nasaranci a dalilin aiko babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yahudawa da nasara ta ba'un lana yawmal qiyamah yahudawan da suka yi yahudanci na gaskiya wanda aka aiko masu da littafi da nasaran da suka bi injila ta gaskiya wanda Allah ya saukar da ita aka bauta ma Allah da ita a bayan ƙasa su ma mabiyanmu ne a ranar alkiyama ma'ana muna gaba suna bayanmu na hannun min ahalin duniya. ko da ya kasance mu ne na ƙarshe daga cikin mutanen duniya ma'ana mun zo mu ne ƙarshen al'umma wadda Allah ta'ala ya halitta a wannan duniyar samu lura yawmal qiyama amma kuma a ranar alkiyama mu ne na farko al-maqdiyu lahu qabla al-khala'iq idan aka zo ranar alkiyama mu ne waɗanda za a wara yi ma hukunci ga bayanin sauran al'ummomi ko da bisa ga tsari na tahowa a duniya mu ne muka zo ƙarshe amma kuma Allah ta'ala ya fifita mu a layara akan mu ne za a ware yi ma hukunci ga bayanin sauran al'ummomi wanda wani hadisi hadisi ne ingantacce imam muslim ya rawaito shi a cikin al-jami' al-sahih mai lamba 856 da haka ke da mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama muna wajibi mai godiya ga Allah bisa ga wannan baiwa da Allah ta'ala ya muna da yadda Allah ya fifita mu akan sauran al'ummomin da na gabace mu wali tirmili rawai tirmili wa sahahu tirmili ya ce hadisi ya inganta ana bi horai rata marfu'a wannan hadisi da za mu karanta yanzu a ruwai to shi daga abu raira ya yi bayanin cewa hadisin nan marfu'i ne ma'ana an ɗaukaka ga hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ayru yawmin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce yayyan wuni talatin sham wanda rana ta kullo cikinsa yanin da an mafifiki daga cikin yinukan da rana ta kullo yawmul jum'a shine wunin jum'a fi kulika adam a cikin wannan wuni ne Allah ta'ala ya dalita annabi Adam alaihi salam wa fihi udkhila aljanna a cikin wannan wuni ne aka sanya annabi Adam alaihi salam a aljanna wa fihi ukhrija minha a cikin wannan wuni ne na jum'a aka fitar da annabi Adam alaihi salam daga jum'a zuwa gidan duniya wala taqumu sa'a kuma alkiyama ba za ta tsaya ba illa fi juma'a sai ranar juma'a dama ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani cewa wa inna adama la mujandalun fi dira annabi adam yana a shirye a cikin laka wadda an kwaba an garwaya ta ga tana hatta ya wari, Allah ya ɗi ƙasar da a a burji da gyallai da laka da kowace irin nau'in ƙasa ta duniya ya game ya kwaɓa domin talibta annabi adam alaihi salam bayan da Allah ya kwaɓa ƙasar ta yi wari ta daɗe tana haka nan sai Allah ya mulmula annabi adam matsayin mutum mutumi da hannunsa shi Allah bayan nan kuma Allah ya bar annabi Adam a haka kama da kasko ko tukunya har ma idan mala'iku suna wucewa za su ɗan kwankwasa su biya yana amo haka sai da ya shekara arba'in a haka sannan Allah ta'ala ya sanya masa rayuwa sannan Allah ya sa masa wannan rayuwa a ranar juma'a sana Allah ya sa shi aljanna a ranar Juma'a, sana abin da ya aikata na laifi a aljanna ta hanyar cin wannan itaciya da Allah ta'ala ya hane shi ya waru kuma sai Allah ya fitar da shi a ranar Juma'a ya zo da shi a wannan ainihin duniya wadda muke cikinta. Da haka kenan a ranar Juma'a mu al'ummar musulmi rana ce. mai tasiri gare su kuma babu wata juma'a da zai yi wata babu wata juma'a da za a cewa wannan juma'a ita good friday wannan ba good friday ba a mu kowace juma'a juma'a ce mai kyawo a gare mu kuma juma'a ce mai tasiri a gare mu kuma juma'a ce mai tarihi a gare mu kuma juma'a ce wadda an yi umarni da mu girmama Allah a cikinta mu darajanta Allah mu karkace Allah bi ibada a cikin wannan juma a warawahu fil muwatta imam malik ya ruwaito na hadisi a cikin muwatta wa sahaha wa tirmidhi aida imam tirmidhi ya ce hadisin nan imam malik ya yi ruwaya a cikin littafin sa na muwatta hadisi ne ingantacce sai dai can ya zo ne bilafzi da lafazin kairu yaumin tsala fihi sham iyayyen wunin da rana ta kullo a cikinsa ma'ana ita ce ranar juma'a iyayyen wunin da rana ta kullo a cikinsa wato ranar juma'a duk wani wuni da rana ka kullowa babu wani wuni da an mafifici in wunin juma'a fi kulika adam a cikin wannan wuni ne aka halitta adam wannan ruwaya ta imam malik a cikin muwadda ita ma ta yi musaba ga waccan bisa ga abubuwan da a ruwayar muslim ta jero wa fi ohbita a cikin wannan wuni ne aka saukar da annabi adam ita kuma ruwayar musulun ta ce okurija aka fitar da shi a cikin wannan wuni ne aka saukar da shi daga aljanna zuwa gidan duniya wa fihi balai a cikin wannan wuni ne na juma aka karɓi tuba na shi annabi adam alaihi salam bayan da ya ci wannan itaciya ya dawo yana cewa la ilaha illa an anaka inni kuntu minaz zalimin da sai Allah subhanahu ya karba masa tubarsa a wannan wuni da juma'a wa fihi mata wannan ruwaya da ta zo a cikin muwadda sai ta ƙara bayanin abin da ruwayar muslim ba ta zo da shi ba na ranar da a shi annabi adam alaihi salam ya rasu wato ranar juma'a wa fihi taqumu sa'a a cikin wannan wuni ne na juma a ranar alkiyama za ta tsaya ma'ana za a yi alkiyama ne a ranar juma'a sai hadisi ya ci gaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa yana bayani cewa wa ma min dabbatin babu wata dabba illa wa hiya wace ita wannan dabba tana hargowa ma'ana tana kuka yawmal juma'a ranar juma'a mini hini tusbih da aka waye gari da asuba ta waye gari a ranar juma'a babu wata dabba wadda Allah ta'ala ya talista wace za ta yi kuka a wannan wayuwar garin na juma'a hatta tatlu a sai rana ta kullo shafaqatan min as-sa'a don jin tsoron ko ba wani alkiyama bane ma'ana su Allah ya sanar da dabbobi cewa juma'a za a yi alkiyama kuma suna yin kuka a kowace juma'a don ba san kowace juma'a ba ce illa al-jinn wal da aljanu da mutane kawai su ne ba su shiga cikin halittun da suke yin kuka ba a ranar jum'a idan asuba ta yi gabanin kullowar rana wa a sa'atu ita wannan rana ta jum'a akwai wani lokaci kamar wata awa la yusadiquha abdan musliman bawa musulmi ba zai dace da wannan awa ba wa huwa yusalli ala hali yana sallah yas'alullaha kuma nan yana ɗaukar yusalli yana addu'a yana roƙon Allah don as-salatu ma'ana fil luka addu'a yusalli yas'alullaha shai'a, yana yin sallah ko yana yin addu'a yana roƙon Allah wani abu, illa ɗawun lawu iyawu, wace Allah ya bashi wannan abin da yake roƙon Allah. Ma'anar wannan kenan dai akwai wani lokaci na ranar Juma'a da ake karɓa addu'a a wannan sa'ar ko a wannan ainihi lokaci. Wanda wannan hadisi ma da muka karanta yanzu, hadisi na ingantacce wanda Imam Tirmidhi ya ruwaito shi. hadisi mai lamba 488 a cikin littafin sahihu tirmidhi Ba kabul kabu yace dalika fi kulli sana fi kulli sanatin yawm kenan wanda yana da kowane wuni akwai a kowace shekara akwai wani wuni guda akwai wani yini guda na juma'a wanda a ɗauke da wannan falala faƙultu bal kulli juma'a nake a ba wai wani wuni ba a a kowace juma'a haka take baƙara a taura sai karanta a taura faƙala صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayanin cewa ko wani wuni haka yake to kabu al-akbar sai karanta addaura cikin addaura akwai wannan bayani da yake lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaskiya bisa ga abinda ya wadi na cewa ko kowace jima'a ce. Ƙala Abu Huraira, Abu Huraira ya ce, sun malaki to Abdullahi ibn Salam, bayan haka sai ni sake haɗuwa da Abdullah bin salam wanda shi ba ba yahude ne amma ya musulunta yana cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya san littafin addaura sani shi ne ma wanda ya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambayoyi kamar guda dubu tambayoyi kamar guda dubu waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karba masa tafayoyin kuma ya yi imani ya yadda cewa annabi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba bayan na haɗu da shi sai dai ba shi labari bi majalisi ma'aka abin yadda muka yi da lokacin da ni da na haɗu da ka'abul ahbab ga wanda mun kai ga tattaunawa ta da ka'abu ga irin yadda muka ka kaya ba kala sai ya ce laƙada alimtu ayi sa'a iya na san kowane lokaci ne wannan wanda shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata cewa akwai wani lokaci wanda bawa musulmi ba zai dace da shi ba yana sallah ko yana roƙon Allah wace Allah ta'ala ya karba masa abin da yake roƙo qultu ni ce fa aka birni biha to tunda haka ne kana da labari wa mini qala eh yace mishi hiya akhir sa'ati wannan shine ƙarshen lokaci fi yawmin juma'a ma'ana sa'a ta ƙarshe kama awa ta ƙarshe ta ranar jima'a. da ya ce mini a shi abu huraira yana bayani cewa ita ce sa'a ta ƙarshe ta sai bakuntuni ce ba a ƙa zai kasancewa sa'a ta ƙarshe wa ƙarƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alhali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yusadiquha abdun muslimun bawa musulmi ba zai dace da wannan sa'ar ba wa huwa yusalli alhali yana sallah wa tilka sa'a wannan sa'ar ta ƙarshe kuma la yusalla fiha ba a sallah cikinta فقال ابن السلام sai abdullahi bin salam ya ce alam ya kula rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ce ba man jalasa majlisa da wanda ya zauna wani wajen zama yantaziru sala yana dakon sallah fa huwa salatin yana cikin sallah hatta yusalla har sai ya yi sallah kaga kenan nan shi ya yi bayani cewa ba wai hakikanin wannan sallar ta ba tunda ga bayanin hani wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana yin sallah bayan la'asar sannan ita kuma wannan sa'a ta ƙarshe tana bayan la'asar ne sai ka'ab ya yi bayani cewa ai dukkan mutumin da ya zauna yana dakon sallah ko ma ya yi sallah ya ƙare yana nan zama ne kamar yana cikin sallah ne Ba haka kenan ba lalle ba ne wancan lafazi na yi salli ya nuna cewa sallah yake yi inda mun san ma'anar sallah a cikin luga tana da ma'anar addu'a a wafi a wani lafazi fi musnad ahmad da ya zo cikin musnad na imam ahmad fi hadisi abi huraira ga hadisin abu huraira ila lin nabi sallallahu alaihi wa wa sallam sai aka ce ma annabi tsira da abinci tabbata ga gare shi li ayi miya sumiya juma'a yawmal juma'a da mina na an ka ambaci ranar juma'a ni aka ambaci ranar juma'a da shiya ala li'anna fiha tubi'at dinatu abika adam abinda aka ambaci juma'a juma'a ambatansa da juma'a yana da sanadin cewa a ranar juma'a ne aka kwaba ƙasa ko laka ta talita annabi Adam. Wa fiha a wannan rana ta Juma'a ne a sa'aqa za a yi kusa ta tashin alkiyama, wale ba'a a ta mutuwa. Busar da za a yi gaba ɗaya kowa ya mutu. Wa alba aka kuma da busar da za a yi kowa ya tashi. busar da za a yi kowa ya mutu da busar da za a yi kowa ya tashi da wannan ya nuna ga dalilin ambaton jum'a jum'a wannan wunin ya ka kwaba turba ko laka da aka talita annabi adam wannan wunin ne za a yi busa kowa ya mutu wannan wunin ne za a yi busa kowa ya tashi baya ga dalilai waɗanda an ka ambato a baya da cewa wannan rana ce Allah ta'ala ya halicci annabi Adam mana aka busa masa rayuwa wannan rana ce aka karbi tubarsa wannan rana ce aka sanya shi a aljanna wannan rana ce aka fitar da shi a aljanna idan muka diba Abincin da Abu Huraira da ka suka tattauna game da wannan wuni na jum'a musamman lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambaci cewa a wani lokaci ko wata sa'a da bawa musulmi ba zai dace ba da wannan lokacin yana addu'a wace Allah ya karba masa wanda kusan ma dai ana rinjayar da cewa sa'a ce ta ƙarshe kalmar sallah a ciki ba tana ne ka zo ka yi sallah ba saboda an hana sallah a wannan lokaci wa hadisi na wanda ya inganta wa ayyu ma inganta za mu ga imam buhari ya fitar da wannan hadisi hadisi mai lamba 935 a cikin babin juma'a babu sa'atin latifi yawmil juma'a aka imam buhari yayi babin babe mai bayani akan lokacin da ya zo na ranar Juma'a wannan lokacin da ake karɓa addu'a. Aka yi ma Muslim ya ruwaito wannan hadisi, hadisi mai lamba 852 shi ma bil juma da bayanin ainihi Juma'a. Babun babun bisajin lati fi mil Juma'a shi ma aka yi kawo shi. Babe mai bayani game da wata sa'a ta ranar Juma'a. aka abu dawud ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba dubu ɗaya da arba'in da shida a bisala amma shi abu dawuda ya kawo shi ne kitabun sala babu fadli yawmil jum'a can ya fitar da wannan hadisi aka imam tirmidhi ya ruwaito hadisi hadisi mai lamba ɗari bil da shi ma ya kawo shi ne wurin bayanin juma'a babu babu lati turji fi yawmil juma'a babu fi lati turja fi yawmil juma'a babe mai bayani akan sa'a wadda ake fatar samun dacewa da karba addu'a a ranar juma'a wannan sa'iyu aka al yin ya ruwaito wannan hadisi a littafinsa mujalladi na uku a daidai shayi ɗari ɗaya da goma sha shida fil juma'a duk dai ga bayanin juma'a shi kuma yadda ya yi takin babin al'imamun nasa'i rahimahullahu ta'ala ya ce babu zikiru sa'atin lati yustajabu biya addu'a yawmal juma'a yace babe mai bayani akan lokacin da ake karɓa addu'a a ranar Juma'a. Aka Ibn Maja ya ruwaito wannan hadisi mai bayani akan falalar sa'ad da ake karɓa addu'a a ranar Juma'a, hadisi mai lamba dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da bakwai, shi kuma ya kawo shi ne zil iqama can bayanin harkar iƙama cikin sallah kenan sai ce babu babu ma ja a fi sa'atin lati turja mal jum'a babu mai bayani akan wani lokaci da ake fata na karɓa addu'a a ranar jum'a wa malikun filmu wasa, aka yi mamu malik ya yi ruwayar wannan hadisi mai bayani akan sa'a da ake karɓa addu'a a ranar juma'a hadisi mai lamba tara. aka imamu ahmad ya ruwaito shi a cikin musnad mujalladi na biyu shayi 230 aka imamu darimi ya yi ruwayar wannan hadisi da ake karba addu'a a ranar juma'a a lokacin da ake karba addu'a ya kawo shi hadisi mai lamba dubu ɗaya da ɗari biyar da ainihi sittin da tara To wannan kenan kun ga hadisin hadisi ne wanda ya samu shaidu mai tarin yawa. Kusan duk ashabu sunan gaba ɗaya sun ruwaito wannan hadisi. To mun jira ya ce ciki ne za a yi kusa ta kowa ya mutu. Sannan a cikinsa ne za a yi busa ta tashi alkiyama. Wa fiha albashkatu a cikin wannan wuni ne za a yi damba ga waɗanda Allah ta'ala zai kama wa fi akirihi salasu sa'atin a cikin ƙarshen wannan ruwaya da ta zo ta a muwaɗa akwai lokuta guda uku mina ha sa'ati man da Allah a yustajabu la akwai wata sa'a wadda dukkan wanda ya roƙi Allah Allah ta'ala yana karɓa mishi addu'a wannan ruwaya da ta zo da cewa akwai sa'o'i guda uku to ruwaya ce da isnadin yana da rauni saboda akwai wani bawan Allah da ake ce ma a suna ne lidafil faraji bin fadala lidafil alfaraji bin fadala wali ibn abi talha lam kuma cikin ya canza ga asalinta an kawo aliyu dan abi talha a cikinta amma kuma aliyu dan abi talha bai riski rawi ba abu huraira ba wai ruwa da muka karanta na baya ke da illa ba wannan gabar ta ƙarshe ta ruwaya da aka zo da ita a cikin ainihin muwadda ba huwa munqati'un kenan tun da bai riske shi ba ruwaya ta koma ruwaya ha. kuma kila yana ganin kodon lokaci ne kamata mu tashi wata kara ibn ishaqa an abdurrahman ibn ka'ab ibn malik saboda kamar gari ya abin ya waye sai mu yi da wannan insha Allah a darasinmu na gaba sai mu tashi wa zakara ibn ishaqa an abdurrahman ibn ka'ab ibn malik qala kuntu qa'ida abi yana magana shi abdullah wannan shine dan dan ka'ab muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya muna muwafaqa da dace Allah ya sa ayyukan mu su zama dan bi ɗaya da shi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك